Matiyu Sura ta biyar Da Yesu ya ga taro masu yawa sai ya hau dutse, da ya zauna, almajiransa kuma suka zo gunsa, sai buɗe baki ya koya musu. Albarka ta tabbata ga waɗanda suka san talaucinsu na ruhu, domin mulkin sama nasu ne. Albarka ta tabbata ga masu nadama, domin za a sanyaya musu rai. Albarka ta tabbata ga masu tawali'u, domin za su gaji duniya. albarka ta tabbata ga masu kwadaita ga adalci domin za a biya musu muradi albarka ta tabbata ga majiya tausayi domin su ma za a ji tausayinsu albarka ta tabbata ga masu tsarkakakkiyar zuciya domin za su ga Allah albarka ta tabbata ga masu ƙulla zumunci domin za a ce da su 'ya'yan Allah albarka ta tabbata ga masu shan tsanani saboda aikata adalci domin mulkin sama nasu ne albarka ta tabbata gare ku sa'ad da mutane suka zage ku, suka tsananta muku, suka kuma ƙaga muku kowace irin mugunta saboda ni, ku yi murna da farin ciki matuƙa, domin sakamakon kuma yawa ne a sama, gama haka aka tsananta wa annabawan da suka riga ku. Ku ne gishirin duniya, amma in gishiri ya sani, da me za a daɗaɗa shi, ba shi da sauran amfani sai dai a zubar, mutane kuma su tattake. Ku ne hasken duniya. ai birnin da aka gina bisa tudu ba shi ɓoyuwa. Ba a kunna fitila a rufe ta da masaki sai dai a ɗora ta akan maɗorinta, sa'an nan ta ba duk mutanen gida haske. To, haskenku ya rika haskakawa haka a gaban mutane, domin su ga kyawawan ayyukanku, su kuma ɗaukaka ubanku da yake cikin sama. Kada ku yi zaton na zo ne in shafe a taura da koyarwar annabawa. Na zo ne ba domin in shafe su ba, sai dai domin in ciccika su. Hakika ina gaya muku. kafin sararin sama da ƙasa su shuɗe, ko wasali ko ɗigo na attaura ba za su shuɗe ba sai an cika dukkan komai. Don haka duk wanda ya yarda umarni ɗaya mafi ƙanƙanta daga cikin umarnan nan, har ya koya wa mutane haka, za a ce da shi mafi ƙanƙanta a mulkin sama. Duk wanda ya bi su kuwa har ya koyar da su, za a ce da shi mai girma a mulkin sama. Ina dai gaya muku, in adalcinku bai fi na malaman attaura da farisiyawa ba. ba za ku shiga mulkin sama ba faufau. Kun dai ji an faɗa wa mutanen da, kada ka yi kisan kai, kowa ya yi kisa kuwa za a hukunta shi. Amma ni ina gaya muku, kowa yake fushi da ɗan uwansa ma za a hukunta shi. Kowa ya ce da ɗan uwansa wawa za a kai shi gaban majalisa. Kowa kuma ya ce, kai wofi, hakkinsa shiga gidan wuta. Saboda haka, in kana cikin miƙa hadayarka a kan bagadin hadaya, a nan kuma ka tuna ɗan uwanka yana da wata magana game da kai, sai ka dakatar da hadayarka a gaban bagadan hadaya tukuna, ka je ku shirya da ɗan uwanka, sa'an nan ka zo ka miƙa hadayarka. Ka hanzarta shiryawa da mai ƙarar ka tun kuna tafiya gaban shari'a, don kada mai ƙarar ka ya bashe ka ga alƙali, alƙali kuma ya miƙa ka ga dogari, a kuma jefa ka a kurkuku. Hakika ina gaya maka. ba za ka fita daga nan ba sai ka biya duk babu sauran ko anina a kanka kun dai ji an faɗa kada ka yi zina amma ni ina gaya muku kowa ya dubi mace duban sha'awa ya riga ya yi zinar zuci kenan da ita in idonka na dama yana sa ka ka yi laifi to kwakule shi kayar zai fiye maka ka rasa ɗaya daga cikin gaɓoɓinka da a jefa jikinka ɗungum a gidan wuta in kuma hannunka na dama yana sa ka yi laifi to yanke shi ka yar zai fiye maka ka rasa ɗaya daga cikin gaɓoɓinka da a jefa jikinka ɗungum a gidan wuta an kuma ce kowa ya saki matarsa sai ya bata takardar saki amma ni ina gaya muku kowa ya saki matarsa in ba a kan laifin zina ba ya sa ta hanyar zina kenan wanda kuma ya auri sakakkiya ya yi zina har wa yau dai kun ji an faɗa wa mutanen da kada ka rantse akan ƙarya sai dai ka cika wa'adin da ka ɗaukar wa Ubangiji. Amma ni ina gaya muku, kada ma ku rantse sam, ko da sama domin ita ce kursiyin Allah, ko da ƙasa domin ita ce birnin babban sarki. Kada kuwa ka rantse da kanka, don ba za ka iya mai da ko gashi ɗaya fari ko baki ba. Abin da duk za ku faɗa ya tsaya a kan i ko a'a kawai. In dai ya zarce haka, to daga mugun ya fito. kun ji an faɗa, sakayyar ido ido ce, sakayyar haƙori kuma haƙori ce, amma ni ina gaya muku, kada ku ƙi a cuce ku, amma ko wani ya mare ka a kuncin dama, to juya masa ɗayan kuma. In ko wani ya yi ka da niyyar karɓe taguwarka, to ka bar masa mayafin kama. In kuma wani ya tilasta maka ku yi tafiyar mil guda tare, to ku yi tafiyar mil biyu ma. kowa ya roƙe ka ka bashi mai neman rance a wurinka kuwa kada ka hana shi kun dai ji an faɗa ka so ɗan uwanka ka ƙi magabcinka amma ni ina gaya muku ku ƙaunaci magabtanku ku yi masu tsananta muku addu'a domin ku zama 'ya'yan ubanku wanda yake cikin sama domin yakan sa rana ta sa ta fito kan mugaye da kuma na gargaru ya kuma sako ruwan sama ga masu adalci da marasa adalci in masoyanku kawai kuke ƙauna wace lada ce da ku ashe ko masu karɓar haraji ma ba haka suke yi ba in kuwa ‘yan uwanku kaɗai kuke gayarwa me kuka yi fiye da waɗansu ashe ko al'ummai ma ba haka suke yi ba saboda haka sai ku zama cikakku kamar yadda ubanku na sama yake cikakke